وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقدساتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na 433 a karatun bulugul marami da muke gabatarwa littafin ibn hajjarin al'askalani rahimahullahu ta'ala muna cikin kitabul kabai يوجد مكرن حديثي نقوم شاء دايا زوى حديثي نقوم شاء أكل إن شاء الله في وانا كرتون ينا دو كدا بياني غمدا حسابي غا الكالي ابن حجر يقاوم من حديث عائشة الله يكرم تيرتا وعن عائشة رضي الله عنها an karbo daga aisha allah ya kara mata yarda qalat aisha ta ce sami'tu rasulullah سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي منزون الله cewa yud'a bil qadi al adili za a yi kira za a kira alkali mai adalci ido abin kawbi wato za Allah zai kira a kawo alkali wani alkali al'adili wanda ma ya yi adalci kenan yau malkiyamata a ranar tashin kiyama fayar kamin shiddatin hisabi zai gamu da tsananin hisabi ma ya tamanna sai ya kai ga yin fata annahu lam ya ƙobi bayyana isnai ina ma bai taɓa hukunci a tsakanin mutum biyu ba a rayuwarsa fi bi rayuwarsa gaba ɗaya ina ma bai taɓa yin hukunci a tsakanin mutum biyu ba yake rawahu ibn hibban al-imam ibn hibban ya rawaito hadisin yana kitabul qada sahihu ibn hibban kitabul qada'i hadisi na 2555 yace wa akhrajahu al-baihaqi kuma al-imam ya fitar da hadisin yana sunan kubra littafin al-imam al akwai babu karahiyatul imara babu da ya shirya mai sunan babu karahiyatul imara yana mutalla na goma shafi na 96 ya ce wa lafuzuhu kuma lafazin al'imamun bai haƙi yadda ya zo a littafin a sunan kubura an samu ƙari fi tamratin game da ƙwayar dabino game da ƙwayar dabino asali tamamul hadis yanda hadisin ya zo a sunan kubura kaga bai kawo shi gaba ɗaya ba illa kawai ya ciro ƙarshen hadisin hadisin nan wanda ya rawaito shi shine imran bin fiton ya ce samitu aisha na ji aisha radiyallahu anha Allah ya kara mata yarda shi wannan wanda ya roto hadisin daga aisha Allah ya kara eh, mata yarda matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana kiransa imran bin hibban duk riwayar hadisin gaba daya shine wanda ya kawo shi kowace riwaya ta biyo ne ta hanyarsa shi wannan malamin yana daga cikin mutane da ake buga misali da su a tarihi gaba daya idan ka dubi siyaru a alamin nubala littafin alimamu bai haƙi na littafin alimamu zahabi siyaru a alamin nubala a mujallar na hudu shafi na 214 ana kiransa imran bin hibban imran bin hibban al-basri malami ne sananne min a'yanil ulama al-imam zahabi yace yana cikin fitattun masana a zamanin tabi'ai yana daga cikin fitattun masana a zamanin tabi'ai lakinnahu sai dai ya samu ibtila'i wanda muhammad bin sirin muhammad bin sirin shi ma malamin basra ne ya ba da labarinsa ga shi babban malami ne sai ya ga wata mata matar tana cikin masu aƙidan ƙala ƙato ina ke cewa asalin alkawarij na farko saboda sun fito ne a zamanin sayyidina albin abi talib a ƙarshen zamanin sahabban manzon Allah ya gama ta kyakkyawa daga cikin alkawarik ya ce yana so ya aure ta sai malamai suka ba shi shawara bai kamata ba da ya sa kuwa saboda annabi muhammad ya ce alaita bi zati dini ya yadaka duk sa'ilin da ka auri mace ka dubi addininta haka manzon Allah ya faɗa ka dubi addininta ba dukiyarta ba ba kyan jikinta ba ba asalinta ba ba iliminta ba ka dubi addininta to amma sai malamin nan ganin cewa yana daga cikin ƙwararrun masana a tarihi gaba ɗaya sai ce sa'arudduha ai jitsiyarta sai na dawo da ita ga tafarkin sunna zan dawo da ita ga tafarkin sunna ne muhammad bin Sirri ya ce to da ya aure ta fasara fathu ila mazhabiha kafin a ce wani lokaci ya zama shi ma daga cikin alkhawarij kaga kenan ce ta ja ba za a ce ruwa ba sai dai wuta ta ja shi maimakon ya jawo ta shi yana ganin karfin iliminsa zai iya sa ta gyaru sai ga shi an waye gari dalilin ta ya lalace kun babban malami ne saboda ya yi karatu wajen aisha abu musa ashari abdullahi bin abbas duk ya ga waɗannan sahabban kaga fa tabi'i ne to kuma in ka lura wannan abin shi yake faruwa har zuwa yanzu zaka ga mutum ya gama ci kafira ko ko wata yar bid'a saboda ka yake ganin ai ya dade a sunna bari zai iya dawo da ita to bai san iftila na shaitan ba ko dai a wayi gari shi ma ya bar sunna din ko kuma a wayi gari yaransa ma duka ko wasu daga cikin to sun zama yan bid'a ko kuma sun sun mayi radda gaba daya don zaka samu wani ya auri kafira ne ta musulunta ma daga baya sai ta bar musulunci saboda ka sai ta tafi da yaransa Allah ka mana tsari to wannan wanda ya ruwaito hadisin nan da muke karatunsa shine ake kiransa Imran bin Hittan Imran bin Hittan al-Basri abin da ya faru da shi kenan babban malami ne ƙarshen al'amarinsa ya fada cikin aƙidan al-Khawarij don haka ibtila'i na rayuwa bayan da baya zuwa sai dai mutum ya ta addu'a Allah ya sa ya cika da imani kawai amma kar ka cika baki kana da ilimi ba ka fi karfin shaidan ba wane kai hadisin sadinna yana al-musnadul imam ahmad ko da yake bai kawo shi bai kawo sunan al-imam ahmad anan ba illa kawai ya kawo mana al-imam ibn hibban al-imam bayhaqi amma hadisin yana al-musnad yana mujallar na shida shafi na saba'in da biyar don haka hadisin za ka ganshi a sahihu ibn hibban a sunan kubra na imam bahaki al-musnad imam ahmad haddasa imran bin hibban qala ce da kaltu ala aisha na shigo wajen aisha in ji shi wannan mutumin malamin fa na yi ta bitar ilimi da aisha kaga kenan ba karamin mutum ba ne. ina ta bitar ilimi da aisha duk abin da na taba sai ta warware min hatta zakarna alqadi sai muka zo magana akan alqali mun zo magana akan alqali fa qalat aisha shine sai aisha ta tace sami'tu rasulullahi yaqul ji manzon Allah yana cewa la yanna ala alqadi aladila la yanna ala aladili za a samu wani lokaci yana zuwa yau mal kiyamata a ranar tashin kiyama sa'a da ya ati yanna alal qawdi al adili mal qiyamati sa'atun a tsayuwar hisabi da za a yi akwai wata sa'a guda da alkali mai adalci ya tamanna shi da kansa sai ya yi fata annahu lam yaqbi baina isnayn ina ma a ce bai taba hukunci a tsakanin mutane biyu ba shine sai sai annabi ya ce fi tamratin qattu game da kwayar dabino daya ina ma a ce bai taba raba gardama tsakanin mutane biyu kaga kwayar dabino ba ma dukiya ba wato nan annabi fa yana magana ne akan alkali mai adalci shi ne zai yi fatar ina ma bai taba yin hukunci a tsakanin mutum biyu ba game da mai ba ma akan dukiya da filaye ko kuma a kan cin zaɓe an murɗe mawa ne za a yi hukunci ne a kan ƙwayar dabino guda ɗaya ya ce ina ma a ce bai taɓa raba gadama a kai ba to ba shakka alimamu ahmad ya ruwaito sannan kuma hadisin yana sahihu ibn hibban wannan dalilin ya sa ibn hajar ya fara gabatar da ibn hibban saboda ibn hibban yana inganta hadisai kuma hadisin yana littafin al-imam abu dawud at-tayalisi kulluhum an imran bin hittan al-basri duk inda kaga riwayar zaka ga dai an same ta ne ta wannan wannan malamin imran bin hittan al-basri zaka ce to idan mutum ya zama malami ne cikin kala kato ya za a yi kuma a samu hadisin shi eh, na farko um, ana magana ne kafin ya lalace to kuma sannan aƙidar ta suna ita ce ko da mutum na mai aƙidar shi'a ya ce annabi ya ce to za a saurara kuma za a bi sa da kyau idan haka din ne za a sauka. saboda shi ita gaskiya ba ta da alaƙa da mai faɗanta Allah ya samu gane ita gaskiya ita kanta ake dubawa in ta tabbata ko da kafiri ne faɗa ana ɗauka wannan ita ce ka'ida ta malaman hadisi don haka idan kana karanta hadisi za ka ga akwai malamai yan shi'a waɗanda sun ruwaito hadisi kuma ga sunayensu an karɓi hadisin saboda me saboda ko da yake suna da aki da shi'a amma ana da shaidar mutanen kwarai suna da amana in baka manta ba alqur'ani shi da kansa ya faɗa mana yahudawa minhum man in ta'amanhu qintarin yu'addihi ilayka wa minhum man in ta'amanhu dinarin la yu'addihi ilayka ashe kafirai halinsu ba ɗaya bane akwai mai amana akwai mara amana kafirai kenan bare kuma wanda ya zama to aqida su ce ta gurbata amma musulmai don haka a ka'ida ta malama suna ana daukan hadisi ko da kuwa daga mutumin banza ne idan ba bayi da shaidar ƙarya da kuma cin amana wannan shine babban abin da ake duwa domin ana samun kafiri mai amana ana samun kafiri wanda baya ƙarya mai gaskiya to sannan idan magana ta tabbata to misali wannan hadisin da muka karanta ibnu hajar kaga da ya kawo mana a nan in ka dubi hadisin nan in ka dubi hadisin da kyau bayan ibnu hajar ya kawo shi a bulugul maram bai yi korafi ba sai ya shiru kawai illa dai ya ce rawahu ibnu hibban wa akhrajahu al-baihaqi wa lafdhuhu fi tamratin shikenan wannan shi ake cewa as-sukutu anil hadith al-imam ibnu hajar ya kawo hadisin sai ya yi shuru shurunsa yana gwada cewar bai yarda hadisin ya inganta ba bai yarda hadisin ya inganta ba duk da cewa hadisin yana waɗancan littafan dalili kuwa saboda shi wannan hadisin ba a same shi daga tarwayar wani mutum ba daga aisha in banda wannan mutum shi kadai imran bin imran bin hussein bin hittan al-basri shi kadai to idan da a ce an samu wasu ruwayoyi da za a kwatanta don haka hadisin za ka gan shi a ba'ikul jami'a hadisin bai inganta ba Shi ne hadisi na 4863 amma tun bai inganta ba to me yasa ibn hajar ya kawo shi a gudugul marha abin da yasa ya kawo shi saboda hadisin yana da abin da ake kira a shawahid a ilimin hadisi ko da hadisi bai inganta ba idan aka samu wasu riwayoyi waɗanda suke ɗauke da ma'ana mai kama da wannan to za ka ga malami ya kawo hadisi. ba wai don shi kansa hadisin ba sai don waɗancan a shawahidin don haka hadisin nan sai zama yana da ƙarfi ma'anarsa tana da ƙarfi amma dai lafazin ba yi da inganci daga manzon Allah shawahid da aka samu na hadisin kamar guda bakwai waɗanda zan karanta na ɗaya al al-hakim ya kawo littafin al-mustadrak wanda shi ma kaga al-imam al-hakim yana inganta hadisi amma ya zo ta hadita riwayar abu huraira ba aisha ba matar annabi muhammad salawatullahi wa salamu alai wannan hadisin ya zo ta riwayar abu huraira kala ya ce sami'tu rasulallah abu huraira ya ce na ji manzon allah ya kulu yana cewa kannan rajulu kannan rajulu annahu ya tamanna wato nan gaba lokaci na kusa da mutum zai yi fata annahu harra min surayya ina ma a ce ya faɗo daga taurarin surayya taurarin surayya wato shi sararin samaniya in ka dubi taurari ba wai ɗaɗɗaya ba ne gurub gurub ne ba akwai wani gurub da ake kiransa surayya wannan ya zo ta bayanin malaman luga kamar misali ibn al-asir a littafin al-nihaya fi garibin hadisi yana na farko shafin ɗari biyu 210 as-surayya an-najm ma'ruf yuqalu innahu khilal anjum as-surayya adh-dhahira kawakib khafiyya kaseera al-adad wani tarin taurari ne a sararin samaniya mai ɗimbin yawa taurari ne a wuri guda suna da yawa don haka asali kalmar surayya daga astara'u ne astara'u da larabci kuwa kalma ce take ma'anan alkasara shi yasa idan aka ce asurayya to ana ishara ne ga tarin taurari mai yawa to galibi wannan taurarin zaka su da nisan gaske ana cewa su ne taurari mafi nisa a zamanin annabi muhammad tun da lokacin babu wata na'ura da ake kallon sararin samaniya amma inda za ka dubi sama daga cikin tarin taurari mafi nisa akwai taurarin asuraiya to sai manzon Allah ya ce ba da dadewa ba mutum zai yi fata ina ma a ce an sako shi daga tarin taurarin nan ya fado a ƙasa ka duba eh, tsawon tafiyar ne azabar da za a mara a kiyama subhanallah ba ma daga kan bishiya ba a ce an ɗora mutum a kan bishiya a jiho shi faɗo ai ka ba karamar azaba ba ne bare a ce an ɗauki mutum an kai shi ta inda taurarin soyayya suke a sako shi a a jeho shi yana faɗowa sai ya iso doron ƙasa ina ma a ce wannan ita ce azabarsa ya fi son wannan walam yalli min amrin nasu shay'an amma bai taba shugabantan al'amarin mutane ba ina ma a ce haka wato da a ce a ranar kiyama za a ba ma shugaba dama wanda ya taba shugabanci shine eh, lam lamyali amrin lam min amrin nasu wanda ya taba shugabantar mutane don haka wannan ya shafi shugabanni gaba ɗaya ba ma alƙalai ba don hadisin Abu Huraira bai tsaya kan alƙalai kawai ba hadisin aisha ne ya fito da kalmar alƙabi a fili da ya ati yanna alƙabi al'adil yau malƙiyama amma hadisin abu huraira abinda annabi ya faɗa la yushi kannar rajulu an yata annahu ya tamanna annahu kharra na surayya mutum zai so a ce an ho shi daga tarin taurarin surai, ya faɗo a doron ƙasa walam yali min amrin nasu shi'an alhali. ya fi a ce ya taɓa shugabantan al'amarin mutane ko menene duk wani mukami na duniya za ka yi gwammaci da baka taɓa karɓa ba in ji manzon Allah ki ce an ba ka ka samu mukami duk wani abu na shugabanci duk wanda ya taɓa shugabanci in ji manzon Allah wallahi idan ka taɓa shugabantan al'amarin mutane shi sa annabi ce shay'an daga sakatare zuwa ga waye duk wanda aka ce ma shugaba ne sai ya yi wannan fatan a filin hisabi sai ya yi fatan ina ma a ce jeho shi aka yi daga sararin samaniya ya fatso a doron ƙasa a kan a ce ya taɓa shugabantan al'amarin mutane domin mai a ranar za a gamu da shugaba wanda ke gaba da kowane shugaba shine Allah wanda shi ake kira al-malikud dayyan babu shakka a ranar ne mutumin da ya shugabanci zai yi nadama saboda shi Allah bai zalunci ko ba zai taba kyale zaluncin ba har abada to wannan hadisi na Abu Hurairah kuma fa ya inganta daga manzon Allah kaga hadisin Abu Aisha misali da yake magana kan alƙalai kawai bai inganta ba amma hadisin Abu Hurairah ya inganta to in ka hada su zaka ga ai abu ɗaya ne idan ana magana akan wanda ya taba rike mukami ai alkali ma ya taba rike mukami shugabanci saboda idan kana kotu kai ne jagora kai ne shugaba kai ke cewa ayi ko a bari shi ne shugabanci to idan aka ce ga abinda mutum zai yi nadamar sa a kiyama abinda manzon Allah ya faɗa ta hadisin Abu Huraira za ka so a ce an jeho ka daga tarin taurari ka faɗo a filin hisabi ya fi maka a ce ka taba shugabanta wani abu na al'amarin mutane sai ka dawo hadisin Aisha fa ai da ta ce da manzon Allah ya faɗa mutum alƙali zai yi fatar a ce bai taba hukunci a tsakanin mutum biyu ba ai duk hadisin ma'ana guda ce bai taba hukunci a tsakanin mutane biyu ba ko da akan dabino ne kaga kenan bai taba shugabantan al'amarin mutane ba wannan dalilin yasa ibnu hajar sai kawo hadisin ko da yake isnadin bai inganta ba amma ma'anar ta dace da shawahid da aka samu na wannan riwayoyin na daya sannan na biyu al-Imam al-Hakim ya kawo wani hadisin har yanzu al-Imam al-Hakim ya jera su shine hadisin 7151 wannan kuma riwayar Abdullah ibn Abbas Allah ya kara masa yarda da shi da mahaifinsa shi kuma Abdullah ibn Abbas ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man waliya ala asharatin duk wanda ya shugabanci mutum goma fa hakama bainahum bima ahabbu aw karihu yayi hukunci a tsakaninsu wani irin hukunci yayi wato idan ka taɓa zama shugaba ka shugabanci mutum goma wani irin shugabanci kai sai manzon Allah yake irin wanda mutanen ke so ko wanda ba sa so wato alakulli hali duk wani shugaba da na kirki da na banza in dai ka taba shugabantar mutane goma manzo Allah ya ce ji a yawmar kiyamati za a zo da shi ne a ranar kiyama maglulatan yadahu ila unuqihi hannunsa a daure yake an haɗa da wuya haka ma zai zo a filin hisabi shi yasa manzo Allah ya ce hakama bainahum bima ahabbu aw karihu shin shugabancin da mutum ya yi wanda suke so ne ko wanda ba su so in dai ka taba shugabancin mutane goma to haka za ka tashi a filin hisabi an haɗa hannuwan da wuya an ɗaure sai annabi ya ce fa in hakama bima anzalallah idan ya yi hukunci da abin da Allah ya saukar ne walam yartashi fi hukunhi bai ci rashawa ba bai taɓa karɓan cin hanci ba shine lam shi. bai taɓa karɓar rashawa a hukuncinsa ba walam yahib bai taɓa murdiya ba fakallahu anhu yawma la gulla illa gulluhu Allah da kansa zai warware wannan ɗaurin. dama can alƙalai za su zaune a ɗaure. to Allah shi zai warware wa za a warware ma shine wanda bai taɓa cin rashawa ba bai taɓa murdiya ba Eh, manzon Allah yake yau mala gulla illa gulhu ranar da babu wani dauri sai na Allah in ka ji an ce wani ya zo a daure to dama umarnin Allah ne wa in hakama bi gairi ma anzalallah idan ko yayi hukunci da abin da ba Allah ne ya saukar da shi ba yayi hukunci na murdiya kenan warta shafi hukumihi ya karɓi rashawa wa haba fihi an samu murdiya shuddad ya saruhu ila yamini sai a ƙara ɗaurewa dama can ya zo a dauran sai a ƙara ɗaura daman ga hagu a ƙara tamkewa da can ba ɗauri ne na azaba ba wannan kuma yanzu ɗauri ne na azaba me zai faru manzon Allah ya ce ba za a jira shi a yi wani hisabi a filin a ce an tura wato suna cikin waɗanda ake ake musu azaba daga filin hisabi sun marumiya bihi fi jahannam daga inda yake tsaye za a wurga shi ya fada wuta jahannam in ji manzon Allah ta wani hadisan Abdullahi ibn Abbas kenan in ka lura shi ma yana magana akan alƙalai ne to sannan riwaya ta riwaya ta hudu wanda ta zo ta hadisin Abu Umama al-Bahili wannan hadisin yana al-Musnad hadisin Abu Umama al-Bahili kaga hadisin Abu Huraira hadisin Abdullah bin Abbas wannan riwaya ta Abu Umama al-Bahili annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma min rajulin yali amra asharatin babu mutumin da zai shugabanci al'amarin mutum goma fama fauka zalika zuwa sama illa atahu Allahu azza wa jalla maglulan yawmal qiyamati face Allah zai zo da shi a filin hisabi yana daure yaduhu ila uniki hannunsa yana ga wuya me zai kunce shi sai annabi ce fakkahu birruhu gaskiyarsa ita za ta kunce shi au au baqahu ismuhu ko kuma zunubinsa ya ƙara nutsar da shi to sannan sai annabi ya bayyana shugabanci gaba daya awwaluha malama farkon ta zargi wa awsatuha nadama tsakiyanta da na sani wa ha khizyun yawmal qiyamah karshen al'amarin shugabanci kuma fa a ji kunya a ranar tashin kiyama kaga shugabanci ba bin sha'awa bane um yana hidayatul ruwat hadisi na 3641 wannan hadisin ya inganta hadisin Abu Umama al kaga da shi da hadisin Abdullahi bin Abbas ya zama suna dauke da ma'ana mai iri daya sai na biyar hadisin abu ya'la al-musali al-mawsili shi hadisin al-imam abu ya Ala al-mawsili wanda yana al-musnad ya zo ta riwayar abdullahi bin umar anna rasulullahi qala annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace man kana qadiyan wanda ya zama alƙali ne aliman masani faqada bil jawri sai yayi hukunci na murdiya kana min ahli nar wanda yana cikin yan wuta wa man kana qadiyan wanda ya zama alkali ne faqaba bi jahlin sai ya hukunci da jahilci kaga bai da ma ilimi kana min ahli nar shi ma da yana cikin yan wuta wa man kana qadiyan wanda ya zama alkali ne aliman masani faqaba bil sai ya hukunci da adalci sai manzo Allah ya ce fa bil hariyi kafafa wannan shi ake fatan zai tsira ba wato ba kare bin damu za Allah ke zai tsira abinda ake nufi da kafafan wato zai bar filin hisabi in ma ya tafi aljanna to ba wai alƙalancin bane ya yi arziki dai da ya tsira kenan in ji manzon Allah wanda ma ya tsira daga cikin alƙalai annabi ke cewa to arziki yayi kama wannan riwayar ba ta inganta babu shakka wannan ita ce riwaya da bata inganta ba karara ana ta ba'ifa hadisin 6864 sai na shida hadisin wa'ilu shaqiq bin abi salama shi ake kira abu wa'il abu wa'il yana daga cikin manyan almajiran abdullahi bin mas'ud wato shi yake ba da labari abin da ya faru zamanin sayyiduna umar zamanin sayyiduna umar bin khattab yana halifa istazana bishar bin asim al-thaqafi sai ya ce ya naɗa bishar bin asim al-thaqafi wani mutumin ta'if ya nada shi ya ba bashi mukami mukaminsa shine da kati hawazin shi zai rika tara zakar alhawazin kabilu da suke yankin ta'if waɗanda annabi ya yaƙe su a yakin hunai su ake kira hawazin fama amma daga baya duk sun musulunta to zamanin sai na umar sai ya daɗa wani wanda dama mutumin wannan yankin na ta'ifa ne ana kiransa bishir bin asim as-saqafi ya naɗa shi shine wanda zai rika taro zakkan mutanen yankin fatakhallafa bishirun to ya aika mar ne ya aika mar na naɗa ka kai ne mai tattaro zakkan wancan yanki sai na umar yana zaune yana jira zai ga bishiru ya taho saboda ya karbi mukaminsa sai aka ɗauki lokaci bai zo ba yau ne gobe ne bai zo ya samu sai na umar ba kuma saƙon ya isa gare shi abin ya bawa wa sai na umar mamaki kawai sai na umar yana tafiya a cikin garin madina sai ga ya sun yi kwatsam sun hazu yawwa kuma kasan sai na umar shine shugaban ne gaba ɗaya ne halifa sun haɗu ba inda bishiru zai kauce suna umar ce masa ma kallafaka me ya hana ka ka zo me ya jinkirta ka ka zo gare ni tun da ka dina na naɗa ka wannan mukamin? bari ma in ka amala na sam'un wa a shin wai ba Allah da manzo ne suka wajabta muku kuma na biyayya ba mu shugabanni ku ji umarninmu ku mana biyayya ina shugaba in aika mar in aika maka na naɗa ka baka zo ka ce min komai ba sai ce bala ya ce wallahi gaskiya ne Allah ya ce dole mu muku biyayya dole mu ji umarninku walakin fa amma ka dan yi hakuri barin gaya ma wani hadisin manzon Allah in ji bishur sai bishir ya ce masa sami ta rasulullahi ya ku na manzon Allah yana cewa man waliya shay'an min amril muslimin duk wanda ya jibinci wani abu da ya shafi shugabancin musulmai kaga abin da annabi ya faɗa shay'an duk wanda ya jibinci wani abu da ya zama shugabanci ne nan al'amarin musulmai uciya yawmar kiyamati za a zo da shi a ranar kiyama fa wannan riwayar abin da annabi ya ce hatta yuqafa ala jisr jahannam sai za a hau gadar jahannama shira'i kenan sai lokacin da za a shiga aljanna idan mutum ya taɓa yin shugabanci sai Allah ya tsaye da shi a kan gadon siraji za a tsaye da shi a wannan gada fa'in ka na muhusinan idan na kwarai ne idan aka tsaye da shi a wannan gada sai a ce to wuce in na kwarai ne zai iya tsira wannan Allah ya ce na ja wa in ka na musi'an idan ko na banza ne daga lokacin da aka ce tsaya a kan gadar jahannama din nan in kharaqa bihi al gadan ma zai karye. yana tsayen kawai zai gadan ya barki kawai sai fada yana fada kuma kasarsa sadama fahawa fihi na kharifan sai ya yi tafiya shekara saba'in kafin ya isa karkashin wutar jahannama wannan fi shugaba kenan ba wai maganar ma alƙali ba to da sai na umar ya ji wannan ko sallama ba su yi ba sai ya wuce saboda kaga shi ma da ya shiga wa kharaja umar ka'iban hazinan sai na umar ya wuce ga bakin ciki ga damuwa ya rasa mai kima daɗi a duniya gaba ɗaya kafin ya isa gida sai ga abu zar lifari suka hatsa a titi kala sai abu zar ya ce tab lafiya ko yau shugabanmu mali araka iman hazina ya akai na ganka ka murtike alamar kana cikin bakin ciki fa kana sidna umar ce mali la akunu ka'iban hazinan ta yaya ba zan zama mai cike da damuwa da bakin ciki ba waqad sami'tu bishar bin asim Ga shi ɗazun nan ji bishar bin asim yana cewa sami'tu rasulullahi naji manzon Allah ya ce kaza kaza kaza sai abu zar au wa ma sami ta humi rasulullah yanzu kai ba kama taɓa jin wannan ba sai zan umar ya ce la ya ce wallahi ni ba taɓa ji ba sai abu zar gifari ya ce ashadu na kafa shaidar allah sami ita rasulullah ya qul wallahi na ji manzon allah ya faɗa na ji manzon allah ya faɗa kuma abin da ya faɗa bari ka jinawa man waliya ahadan ba wai mutum goma ba ni abin da niji manzon Allah ya faɗa duk wanda ya jibinci mutum ɗaya min amrin nasi ya ma shugabanci mutum guda inda ya shafa al'amarin mutane ya yawmal qiyamati za a zo da shi a filin hisabi hatta kafa ala jisri jahannam kaga zai tsira sai lokacin za a shiga aljanna idan an hau kan gadar jahannama gadar siradi sai a ce dakata fa in kana muhsinan naja idan na kwarai ne ya tsira wa in kana musian in na banza da in kharaqa bihi aljisru gadan zai farke zai zai tsage fa hawa fihi 70 eh, kharifa zai fada wuta jahannama yana tafiya shekara 70 kafin ya je karkashin ta sai manzon Allah ya ce wahiya sauda'u muslima ita jahannama kuma ba haske take ba wutar jahannama baka kirin ne baki ne sannan mai duhu kaga ba kamar wutan duniya bane wutan duniya tana haske ita jahannama ga azabar zafi sannan kuma ga duhu to shine sai Abu Zar ya ce to kaga riwaya biyu kenan ga na farko da kaji daga wajen bishiru ashe yana magana ne akan man waliya shay'an min amril muslimin to ganawa fa ayyul hadithain awja'u liqalbika wani hadisin ne ya fi sa zuciyarka ta razana in ji abu zari sai ce kilahu ma duk hadisan naku dai babu sauki in ji sai na umar kilahu ma kad auja a kalbi kowace riwaya ta ta kada wato ta sa zuciya na cikin fargaba faman ya akhudha bima fiha to shin wa zai karbi wannan shugabanci ne kam sai abu zari ya ce man salata Allahu anfahu wa alsaka khaddahu bil ardi babu shakka akwai wanda zai karbi shugabanci amma shine wanda bai ɗauki kansa komi ba mutumin da zai iya aje kumatunsa a turbaya ya goga ko da shugabanci wato bai damu da ya nuna ƙasƙancinsa ga duniya domin tsoron Allah ba yace amma inna la na'lamu illa khaira kai dai ƙoƙarinka babu ba wata shaida da sahabbai suke bayarwa akan tafiyar kafaci alkhairi saboda ka ai ga a hadisin abin da ya nuna in kana muhsinan naja in dai shugaban kwarai ne Allah zai tsere da shi wa asa in wallaitaha man la ya'dil fiha Allah yanzu min ismiha ko da ka nada mutumin banza sai dai shi ne ba zai tsira ba amma ai kai baka natsa shi saboda ya zama saboda ya aikin banza ba shaida da muka baka ta isa kaga kenan ana la'akari ne da murdiya idan shugaban yana da wannan niyya eh, don haka yasa in ka dubi tsarin matafiyar mulki a yanzu duk shugaban da ya hausa ya yi kwaskwari ma ya zubar da waɗanda suke aiki na da ya zaɓi nashi saboda waɗancan mai yiwa ba za su ma umarni ba yanzu waɗannan su ne za su bi umarninsa in wuta za a je a tafi wutan gaba ɗaya kama wannan riwaya tana da rauni tana ba ifu targi sha ɗaya. illa dai ma'anarta har yanzu bai saba ma sauran hadisan ba to akwai na bakwai shine hadisin Abdullah bin Mas'ud wanda ya zo ta riwayar Masruq ɗaya daga cikin almajiransa yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min hakimin babu wani mai hukunci to kaga inda alkali ke iya shigowa idan an ce mai hukunci ya hukumu bainan nasi wanda zai hukunci a tsakanin mutane illa wukila bihi malakun akhidhun bi qafahu face lokacin da zai tashi a kiyama yana da wani mala'ika musamman wanda zai tsaya a ƙeyarsa akhidhun bi yana rike da bayan kan wannan alkali shi zai zo da shi a filin hisabi hatta yi kifa bihi ala shafiri jahannam za a kawo shi wannan alkali a sashi a gabar jahannama a bakinta fayar fa'a ra'asahu ilallah mala'ikan zai daga kansa ya dubi Allah yana jiran umarnin Allah kaga abinda manzo Allah yake ma min hakimin babu wani mai hukunci tunda an ce mai hukunci kaga shugabanni sun shiga alƙalai sun shiga babu wanda zai hukunci ga mutane face haka in ya tashi a lahira akwai mala'ika da zai taho da shi ba zai tsaya ko ina ba sai a gabar jahannama saboda akwai jahannama a filin hisabi sa zo da gabar jahannama mala'ikan yana jiran Allah ya ce jefa shi sai ya hankada wannan alƙalin idan fa'in amarahu an ya ƙazifahu ƙazafahu idan Allah ya ce jefa shi shi kenan sai hankada shi shine ce fi mahwa arba'ina kharifan a wannan gurin zurfin jahannaman tafiya shekara arba'in ne kama wannan hadisin shi ma na abdullahi bin masud yana da rauni yana fa sunan ibn majah hadisin 460 sai dan ka dubi waɗannan ashawahid kamar guda bakwai wasu sun inganta wasu ba su inganta ba amma ma'anar iri ɗaya ce wannan dalilin yasa ibn hajar ya kawo shi wannan hadisin kuma in ka dawo ta gefen al'afar malaman farko saboda waɗannan hadisai yasa suna ta tsoron abinda duk ya shafi shugabanci kamar yadda bayani ya gabata misali akwai hadisin al nasa'i yana kitabul kuda al bin abi sa'id bin abi sa'id ce ya ji al'imam makhul yana daga cikin manyan tabi'ai al-imam makhul ad-dimashqi ya ce laukuyyartu baina barbi unuki wa bainal qada'i da za a bani zaɓi in ma a filla wuyana ko a bani alƙalanci ya ce laktartu barba unuki wallahi ni abinda zan zaɓa shi ne a filla wuyana in ji wannan alimamun makhul kaga wannan tabi'i ne babban tabi'i alimamun nasa'i musamman ya kawo don akwai babi da alimamun nasa'i ya yi game da mai hatsarin alƙalanci babu shakka yana da hatsari domin idan ka dubi al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala a ce irin umarni da ya yi ma annabi dawo ya dawo da ina ja'annaka khalifatan fil ardi mun san ya ka shugaba ne a doron ƙasa fa bainan nasi kace kai hukunci da adalci Allah yake cewa la tattabi hawa bare kuma mu saboda aka yi sa malamai suke ganin ga waɗancan riwayoyi da suka inganta ga ayoyin alkur'ani wanda sai ke nuna maka haɗarin alƙalanci ba kuma shi kaɗai ba shugabanci gaba ɗayansa in ka dubi a tabaqatul kubra na Ibn sa'adin yana tarjama ta abu dardai abu dardai sahabin annabi muhammad abu dardai in ka dubi tarjamar abu darda'i a littafin at-tabaqatul kubra ibn sa'ad da ya kawo abu darda'i yana ta bada labari a karkashin wannan babi sai kawo labarin سعيد yana daga cikin manyan malaman farko shi yake da labarin abu darda'i abu darda'i ko sahabin annabi muhammad ne abin da ya faru istu'mila abu darda'i alal qada'i an taba nada abu darda'i alqali da aka naɗa shi alqali fa asbaha an-nasu yuhanni'unahu da gari ya waye haba sai zuwa ake ana tashi murna ka abu darda'i to muna tashi murna ka zama alqali fa qala sai ce ikon Allah a tuhanni'una ni bil qada'i yanzu kuna min murna na zama alkali don wannan yana faruwa sosai idan aka nada mutum alkali sai ya kira walima sai kira walima akwai wanda an ba shi kwamishinan kuɗi sai ce ina gayyatan ka walima na ce to zo mu barta asusun kenan mu raba daidai abu darda ya ce yanzu kuna kaya na murna وقد جعلت على رأسي مهواة منزلتها أبعد من أدن أبين ashe kuna taya ni murna an bani alƙalanci ku kusan cewa an ɗora mun abin da zai jefa na a wuta zurfin ya fi nisan inda muke zuwa birnin adan na ƙasar yamma ya ce ba ku tunanin haka Ka ga manyan mutane kenan sahabin annabi muhammad wato an zo ana taya shi wanda yake yanzu murna za ku mun kuma gaskiya haka yake faruwa a yau duk wanda aka ba shi wani political appointment babban tunaninsa shine barin kira party barin kira eh, in a musuluntar da abin a ce walima eh, a zo a taya shi murna to ina murna kai da za ka tashi a filin sabi a irin wannan siffa kai ne za ka yi murna an baka shugabanci ai ba karamin musiba ba ne ai wanda aka ba shugabanci kamata ya daga rana ya fara kuka ba maganar dariya ba ce saboda kaga zahiri ne baka gabaɗi ne ba shi ko Allah ba zai kyala zalunci ba har abada Allah ya samu cika da imani alhamdulillah kafin mu karanta hadisi na gaba za mu karanta wa kaɗan daga cikin falalar alƙalanci kaga waɗannan hadisai suna tsoratar da mu game da alƙalanci da kuma akwai hadisan da suke kwadaitar da mu game da alƙalanci har yanzu daga cikin waɗannan hadisan akwai riwaya ta ƙarshe da muka karanta hadisin abdullahi bin masud wanda yana Ifu ibn majah hadisin 460 abdullahi bin masud da ya ruwaito hadisin da annabi yake cewa yau bil qadi yawm al qiyama za a zo da alƙali a ranar kiyama hatta yuqafa ala shafir jahannam sai a tsaye da shi a gabar gabar jahannama daidai bakin wutan wa malakun akhizun bi kafahu mala'ika yana rike da bayan bayan keya yana rike da keyar alkali ya daga kansa yana jiran umarnin Allah fa in umira an ya qazifahu hufin nari idan Allah ya masa umarni ya jefa shi a wuta to sai ya hankada shi qazafahu fiha fayahawa arba'ina kharifa zai fada zurfin tafiyan shekara arba'in kafin ya isa ƙarƙashinta Allah kamar da tsari abdullahi bin masud shi ya karanta wannan hadisin sai da ya karanta sai abdullahi bin masud ya ce ma almajiransa kun ji hadisin suka ce mun ji sai ce to wallahi ni la'an aqbiya yawman da a ce za a ban zabi tsakanin abu biyu in yi alƙalanci na rana ɗaya tak kuma a bani damar ibada saba'i na aman a bani damar in yi ibada bautar Allah kurum na shekara saba'in wanne na zaɓa sai ce la'an a yau yauman a habu ilai a bani damar in yi alƙalanci na rana ɗaya kurum shi na faso a kan a bani shekara saba'in ina bautar Allah kaga sahabin alaihi muhammad abdullah bin masud kuma kaga ba ma karamin sahabi ba dan yana cikin daɗaɗɗun sahabai waɗanda suka fara musulunta waɗanda ake kira Asabi sabiqun awwaluna yana yana cikin masana alƙur'ani. sai da ya karanta hadisin yace to ni da za a bani zaɓi. ko dai in shekara saba'in ina bautar Allah ko ko in yi alƙalancin rana ɗaya abdullahi bin masud ya ce wallahi zan zaɓi alƙalancin rana ɗaya sai ya ce ko kun san dalili <clears throat> almajiran suka ce ba mu gane ba <clears throat> sai ce halizalika kana al'adul bayna nasu min afdali a'malil birr shirya tsakanin mutane babu aikin lada da za yi mai yawa kamar shi kuma babu shakka haka ne babu wani aikin lada da za ka yi wanda ya kai ka sulhun ta tsakanin mutane ko babu mai shirya tsakanin mutane kamar alƙali babu shakka wa aliyu darajati idan ana magana abin da zai daga darajar ka a kiyama to babu shakka akwai alƙalanci idan ka don alƙali ya warware gardama ya kwato hakkin mai rauni ya hori azzalumi sai ya ce kuma ka karkamanta ƙarshen a suratul ma'ida aya ta 42 Allah ya ce ma annabi Muhammad wa in hakamta bainahum fahkum bil qisti ne Allah ya ce inna Allah yuhibbul muqsitin Allah ya ce ma annabi Muhammad idan za ka yi hukunci a tsakanin mutane to kai hukuncin nan da adalci sai Allah ya ce Allah yana son masu adalci kaga ana magana da annabi Muhammad saboda haka idan ana batun waye shugaban alƙalai shine manzon Allah ga abin da Allah ya ce masa shi ne sai Abdullahi bin Mas'ud ya ce fa'ayyu shai in asharaf min mahabbatillah wani abu ne ya fi daraja kan fiye da son Allah Allah ce inna Allah hibbul muqsitin Allah yana son masu adalci kuma sai da Allah ya ce in hakamta bainahum idan za ka yi hukunci a tsakaninsu kaga ana magana da alkali ne sai Allah ya ce Allah yana son masu adalci kaga zahirin alkur'ani ya nuna mana Allah yana son alƙalai shi na Abdullahi bin Masud yake to wallahi in zan cikin waɗanda Allah ke so ya fi mun zauna ina ibada saboda wannan ibada ta shekara saba'in kai kaɗai za ka mora idan mutum shekara saba'in yana sallah wannan ladarsa shi kaɗai ne amma mutum alƙalin da ya hukunci na rana ɗaya duniya ta amfana da shi ba mamaki a dalilin wannan hukunci ɗaya tak ya datse zalunci inda ba a datsa wannan zalunci ba ƙarshe al'umma ce gaba ɗaya za su cutu da shi amma saboda gaskiya saboda hukuncin da ya yi sai zama an datse kafar wannan zalunci daga ranar to kaga ya amfani duniya ya amfani al'umma ba wai aikin shi kaɗai ya amfana ba to sannan na biyu ka dawo ga hadisan abdullahi bin abbas akwai riwayar da ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yawmun min ayyami yawmun min imamin adilin rana ɗaya ta shugaba mai adalci ladansa ashe kaga shugabanci yana da lada amma wanne wanda ya yi gaskiya ya rike amana ya yi adalci to idan aka ce shugabanci kaga alƙalanci ma ya shigo har yanzu saboda jagoranci ne to sai annabi ya ce rana ɗaya ta shugaba na ƙwarai afdalu min ibadati sittina sana ta fi ladar ibadan shekara sittin in ji annabi muhammad rana ɗaya na shugaba na ƙwarai ya fi ibada shekara sittin yanzu ba ka ganin bala'i da aka shiga a arewa gari ne wanda ya fi shekara ɗari da kafa shi amma saboda zalunci a rana guda an tarwatsa shi rana guda an tarwatsa wannan garin to inda an samu shugaba na kwarai idan zai yi hukunci na rana ɗaya ya kau da zaluncin nan kaga da ba a samu wannan ta'addanci ba shi yasa sai annabi ya karasa maganarsa da cewa wa haddun yuqamu fil ardi a tsaida haddi guda ɗaya a doron ƙasa a hukunta mai laifi azka fiha ya fi kawo tsarkaka ma doron ƙasa min matsari arba'in yau fiye da ruwan sama na kwana arba'in a tsayi da adalci guda ɗaya a doron ƙasa alƙali ya hukunci mai kyau guda ɗaya albarkan wannan hukuncin ya fi aita muku ruwan sama na kwana arba'in wannan hadisin ba shakka malamai da dama sun inganta za ka ga takarijinsa a littafin silsilatu sahiha a mujallar na farko shafi na 463 yake cewa la ba'sa bihi fi shawahidi ai abu ne wanda muna iya gani a fili abu ne wanda muna iya ganin a fili idan aka samu hukunci na kwarai to ƙasa tana zauna tana zama lafiya idan za a tsaye da doka za a yi hukunci to za ka ga ƙasa ta yi daɗi idan babu adalci fa za ka ƙasan ba ta da daɗi Allah ya gyara mana shugabanni to sai na uku hadisin Abdullah bin Abbas har yanzu riwaya ta biyu wannan ma hadisin ya inganta daga manzon Allah annabi sallallahu alaihi sallam ya ce Allahu ma'al Allah yana tare da alƙali malam ya jur in bai yi murdiya ba kaga automatically ba wai sai alƙali ya roki Allah ka taimake ni a da zaran alƙali ya zauna ma Allah yana tare da shi wato Allah ke bashi taimako ka'idar da take raba alƙali da taimakon Allah shine murdiya malam ya jur fa'iza jara da zaren ya yi murɗiya bari Allah minhu sai Allah ya barranta gare shi to Allah yana rabuwa da shi mai zai faru wa lazimahu sai shaitan shi kuma ya lizimce shi sannan akwai hadisin eh, Husainul Muallim wanda ya rawaito da Imam Shaibani an Abdullahi bin Abi Aufa wanda yake kama da hadisin Abdullahi bin Abbas yana sahihu Ibn Majah hadisi na hudu annabi ya ce inna allaha ma'al qadi ma lam yajur fa idza jara wakkalahu ila nafsihi wannan riwaya ta biyu kenan a riwayar farko ta abdullahi bin abbas idan alkali ya bar gaskiya sai Allah ya rabu da shi sai shaidan ya maye gurbi a riwaya ta biyu fa hadisin abdullahi bin abi aufa idan alkali ya ki gaskiya sai Allah ya bar shi ya ji da kansa Wakkalahu ila Nafsi, kuma riwayar tana da kyau kamar da nace hadisin yana sahihu ibn majah to sannan na hudu hadisin abdullah bin amrin annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal muqsitina fid dunya masu adalci a nan duniya alƙalai kenan alama na bira min nuri idan aka tashi a filin hisabi akwai wasu mimbarori mimbarori na haske an yaminin rahmani suna damar Allah tabaraka wa ta'ala suna damar Allah subhanahu wa ta'ala da sai annabi ya ce wakilta ya daihi yaminun shi Allah hannuwansa duka biyun dama ne Allah ba shi da hagu Allah ba shi da hagu amma sai annabi ya ce Allah zai kawo mimbarori na haske ya aje ta eh, annabi ya ce Allah zai aje ta damansa sai a ɗauko alƙalai waɗanda suka yi adalci su ake kira al-muqsitun ya sai annabi ya bayyana me yasa suka samu wannan daraja ya adiluna fi hukumihim saboda sun yi adalci a hukuncin da suka yi wa ahlihim sun yi adalci zama da iyalansu kaga ya gwada hatta hukunci da kake ga yaranka kai adalci hukuncin da zaka yi ga matanka kai adalci wa ma wallu da duk abin da suka jibinta to wannan kaga ya nuna ba alƙalai kaɗai ba duk wani abin da ya shafi shugabanci to ya kamata ka tabbata ka tsaye da gaskiya idan ka tsaye da gaskiya hukuncin da Allah zai maka kenan shi wannan hadisin yana sahihu muslim yana kitabul imarati babu fadilatul imam al-adil wa uqubatil ja'iri hadisi na 1827 sai dalili na biyar wanda ke nuna albarkan alƙalanci malaman suna suka ce idan ka dubi duniyar gaba ɗayanta abubuwa guda biyu na ɗaya minal ƙaba ibu isar rusul me yasa Allah ya aiko manzanni gaba ɗaya saboda su yi alƙalanci saboda idan manzo ya taho shi yake shirya al'amarin mutane sai duniya ta yi daɗi ashe aikin manzanni alƙalanci kaga kenan alkali yana ɗauke da wani aiki ne wanda manyan manzannin Allah sun yi riko da shi na ɗaya kenan na biyu fa bil qiyami bihi qamati samawati wal ard malaman sunna sun tabbatar inda a ce duniya ba ta adalci gaba ɗaya da tuntuni Allah ya naɗe ta ko da kaga Allah ya batta a yanzu ba a rasa na kwarai ne amma da za a ce gaba ɗaya duniyar babu na kwarai wallahi da Allah ya naɗe ta don ba ta da amfani to abin da ya sa kenan kaga Allah ya bar duniya don ana samun mutanen kwarai kuma daga alƙalanci duniya take gyaruwa don haka saboda darajar alƙalanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ma akwai wata ni'ima a duniya wacce aka halatta wa musulmi ya yi hassada to alƙalanci yana ciki idan aka samu alkali mai tsaida da gaskiya da amana da adalci manzo Allah ce to idan kana da hali kai hasada shi nan ne ake samun hasada mai kyau don wannan ya taho ta riwayar Abdullah ibn Mas'ud yace sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul naji annabi yana cewa la hasada illa fitnataini babu hasada mai kyau sai idan an yi ta ga mutane biyu na daya rajulun atahu Allahu malan mutumin da Allah ya bashi dukiya fasallita fasallatahu ala halakati a wata riwayar fasallita ala mutum ne Allah ya bashi dukiya kuma sai Allah ya bashi ikon batar da dukiyar fil haƙƙi a hanyar gaskiya wannan ba karamin abu ne mai wuya ba kai ne Allah ya baka dukiya kuma ya zama kana batar da dukiyar a hanyar kwarai manzon Allah ya ce to idan akwai wanda za a yi hasa da shi kana ciki ya annabi ya kwadaitar da mu mu yi hasada ga mai irin wannan hali me yasa saboda ai fatan kai ma ka zama kana da kyan hali irin shi na biyu sai annabi ya ce wa rajulun atahu Allahu al sai alƙali wanda Allah ya bashi hikima saboda alƙalanci ba wai ilimi kadai bane akwai hikima ya zama da hikima yake warware gardama da hikima yake gano mai laifi da hikima yake kwato hakkokin mutane ba ma da ilimi kadai ba shi yasa sai annabi ya ce wanda Allah ya bashi hikima alƙalin da Allah ya bashi hikima fa huwa yaqbi biha yana hukunci da wannan hikimar yana taimakawa ana kwato hakkokin mutane da wannan hikima to kuma bai bar hikimar makansa ba wa yu'allimuha yana koyar da wannan hikima to manzo Allah ya ce mutane biyu dinnan idan ka yi hassadan su baka yi laifi ba wannan hadisi yana sahih bukhari wurare daban-daban al-imam bukhari ya kawo kaga yana daga cikin abin da ke nuna maka alƙalanci na kwarai yana da albarka har ma annabi ya ce idan ma akwai abin da ya kamata musulmi ya hasada a kai to alƙalanci na kwarai yana ciki yana babun babul ittibatu fil ilmi wal hikma hadisin 77 kuma a ibn hajar eh, al bukari ya kawo shi a babi musamman da ya ware babu ajiriman man hikima. ashe alƙalanci ba wai da ilimi kada yake ba ana amfani da kaifin hankali da basira da hikima to eh, sai ya kawo wannan hadisin shine hadisin 6722 kuma ya kawo shi a babu ma ja a fijtihadil qudat ya nuna cewa alƙalai an ba su damar su yi ƙoƙarin aiki da fahimtar su yana hadisin 6886 hadisin yana sahihu muslim babu fadli man yaqumu bil qur'an wa yu'allimuhu wa fadlu man ta'allama hikma min fiqhin aw ghairihi fa biha wa 'allamaha hadisi na 816 don haka ibn al-qayyim jawziya akwai littafinsa, sa ilamul muwaqqi'in ilamul muwaqqi'in littafi ne mai albarka yakan har haɗo irin waɗannan hadisai a wuri guda ya yi bayani a kansu a mujallar na farko shafin talatin da ya kawo hadisai da suke magana game da haɗarin alƙalanci ya kawo hadisai da suke kwaɗaitar da mu game da alƙalanci sai ya ce to sahabai so riga sun gane wannan don haka zamanin sayyidina umar sayyidina umar yake cewa Wai lidayyan man fil ardi min man fis samai kai can wanda yayi alƙalanci a doron ƙasa a lokacin da alƙali da yake sama zai yi masa hukunci shi ma a filin hisabi yau mai alƙaunahu ranar da mutane suke haduwa da Allah sai na umar yake kaico duk wanda ya yi alƙalanci a doron ƙasa sai na umar ke wannan mutumin yana cikin tashin hankali a wace rana ranar da mutane suke haduwa da Allah sai sai na umar ke illa man amara bil adli sai dai shugaba wanda ya umarni a yi adalci wa qaba bil haqqi alqali wanda ya hukunci da gaskiya walam yaqbi ala hawan bai hukunci da son rai ba wala ala qarabatin bai hukunci saboda kusanci ba wala ala ragabin bai hukunci saboda kwadayin a bashi wani abu ba wala rahabin bai yi hukunci saboda tsoron fushin wani na sama da shi ba waje alkitaballahi mir'atan na ainihi idan alkali ya saka qur'ani shine madubi da yake gaban fuskanka sai na umar yake to wannan kam ya tsira a ranar tashin kiyama ashe kaga kenan abinda ake la'akari da shi shine tsoron Allah da tabbatar da gaskiya to akwai hadisin Abu Hurairah wanda yazo a sunan Abi Dawud wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man talaba qaba al-muslimin wanda ya nemi a bashi alƙalanci da kansa ya nemi a bashi alƙalanci in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam hatta yana da huyai ta nema sai da Allah ya bashi sai ya zama alƙali to galibi idan aka ce mutum ya nema to da wuya ya gaskiya ko saboda mai gaskiyan baya nema nemansa ake yana gudu to amma duk da haka sai annabi ya ce ya nema an bashi sun magalaba adulhu jaurahu sai ya zama adalcinsa yarin jayi rashin gaskiyan shi ya nema an bashi kuma ya yi gaskiya sai maza Allah yake falahu jannatu wannan dan aljanna ne a shekara kenan ka iya neman alƙalancin kuma ka shiga aljanna duk da cewar ba ba a so ka neman ba amma in ka nema ka iya kokari kaga cewar gaskiyar ka fi rashin gaskiya manzo Allah yake falahu janna wa man galaba jawruhu adlahu wanda kuwa murdiyarsa tafi ƙarfin gaskiyar shi sai manzo Allah ya ce falahun nar wannan dan wuta ne al-imam shaukani ya kawo hadisin a littafin al autar sai yake cewa la mat'ana fi isnadihi wannan hadisin babu ta inda zaka soki isnadin sa wato al-imam shaukani yana nufin hadisin nan ya inganta daga manzon Allah al-imam shaukani ya sharhi a kansa yana nailul autar a mujallar tara shafi na 158 to sai mu ji hadisi na gaba wa an abi bakarata wannan hadisi kuma ruwaito shi daga abu bakarata asali sunan abu bakarata ba abu bakar ba ana ce mar abu bakarata asalin sunansa nufai ubin al-harisi as-saqafi sahabin manzon Allah ne Allah anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace lan yufliha qaumun har abada mutane ba za su tsira ba wallau amrahum imra'atan in dai sun jibinta al'amarin su ga mace in sun jibinta al'amarin su ga mace har abada waɗannan mutane ba za su tsira ba shine al-falahu tsira yace rawahu al-bukhari al-imam bukhari ya rawaito hadisin abin da sa ibnu hajar ya kawo hadisin nan saboda ya nuna maka wannan hadisin sai ya zama gimshiki ya zama dalili ya zama hujja da ta sa malaman suna ba su yarda a naɗa mace alƙali ba wato mace ba ta shugabanci saboda wannan hadisin na manzon Allah al-Imam Bukhari ya rawaito hadisin na yana kitabun Nabi ila Kisra wa Qaisara hadisi na 4163 kuma yana sunanun Nasa'i yana babu nahyi an istimalin nisa'i fil hukmi sunan babin da al-imam nasai yayi kenan an hana shugabantar da mata an hana nada mata akan shugabanci sunan babin kenan an-nahyi an istimalin nisa'i fil hukmi to sai kawo hadisin asali ya datse hadisin tamamul hadis wato abin da ya faru shi abubakarata abin da yake faɗa lamma halaka kisra lokacin da sarkin farisa ya rasu lokacin da sarkin farisa ya mutu wannan a zamanin annabi muhammad kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai waɗanda suka fi ƙarfi a duniya dama daga sarkin farisa sai sarkin rum to manzon allah yana da rai sai aka ce mai ai sarkin farisa ya mutu sai manzon Allah ya ce manistakhlafu wa suka nada qalu sai aka ce ibnatahu ai yarsa ce yar sarkin aka nada ta zama sarauniya qala sai annabi ya ce lan yufliha qaumun wallau amrahum imra har abada mutane ba za su tsira ba idan sun jibinta al'amarin su ga mace wanda riwaya ta Imam Nasa'i kenan kuma tana sahihun Nasa'i hadisi na 5403 wannan hadisin ba shakka ya inganta daga manzon Allah wato eh, ibn hajar ya kawo labarin wanda zaka ganshi a littafan tarihi littafan tarihi kamar misali tarihul umam na al-imam at-tabari a mujallal nabi shafin 362 al-imam at-tabari ya kawo tarihin haka masu ibn kasir al-bidayah wa nihaya da sauransu duk zaka gani to ibn hajar ma ya yi bayani akai a littafin fathul bari a mujallar na bakwai shafi na 734 da talatin da hudu sarkin farisa shine kisra shi rawaihi bin kisra shi rawai bin kisra shi ne wanda zamani da annabi muhammad ana nan yana da 'ya'ya Sai daga cikin 'ya'yansa sai zama to yana kokari ya zama sarki tun fa sarkin bai mutu ba wannan musiba na sarauta kenan dama tun da kai ma gado kai to ɗanka yana nan yana harara yau za ka mutu shi ma ya hau abin da ya faru da sarkin farisa da yake kafirai ne shi sarkin da ya duba sai ya ga yana da yayu to kuma idan ma uban nasu ya mutu ai kaga yayun ne za su yi mulki ko ya dinga shirya da barbaru sai da ya kashe yayun gaba daya ya kashe wannan wan ya kashe wannan wan sai da aka wayi gari in dai uban ya mutu to babu wanda ya rage sai shi to tun ba a ganewa dole za a gane wane ya mutu a ce ai ajali ne wane sai a ce kai anya ko wannan abun babu dalili har dai aka gane wannan yaron yake bubbuge su to da uban ya gane tunda an gama da 'ya'yan shi kaga sauran shi ko sarki ya gane yanzu dai shi ake neman eh, kashe shi Shi shine ibn hajar yace e inna shi rawaihi lamma a bahu ana nan ko babu shakka sai yaron ya kashe uban yaron ya kashe uban kaga automatically ya zama sarki dama abin da yake jira kenan wannan yana daga cikin musibar sarauta musibar shugabanci inda aka ce ma sarauta ne to zaka samu uba yana adawa da ɗansa saboda ya riga ya sani dan yana jiran uban ya mutu shi uban yana tsoro kaɗan ma ya ƙarasa shi don kwaɗayin mulki wannan abin da ya faru kenan to lokacin da uban ya gane dan yana shirin kashe shi sai ya ƙulla mai dabara ta ilimi lamma a rafa anna ibnahu qad amila ala qatlihi ya riga ya san ba yanda zai yi yanzu duk wata dabararsa ta kare sannan sai ya kashe shi saboda ya riga ya datse kowace kafa saboda ka sai uban ya shirya ya ba dai mulki yake so ba da wani zan kulla dabara da ni shi duk sai mun mutu sarkin farisa ihtala ala qatl ibnihi da mafi sai ce tunda yana kokarin kashe ni ni kuma bari yi dabarar da bayan na mutu shi ma sai ya bi ni ba zai mara mulkin ba fa amala fi ba'd khaza'inihi al-muqtasa sai zama sarkin yana da yana da taskashi ta musamman yana da wurin da yake adana sirri sirri mai tsanani a nan yake ɓoye shi yana da wani wuri na ɓoye sirrinsa to kasan idan aka ce sarki ya mutu dama irin wannan sirri ake nema saboda a game ya ɓoye ko al muqtasa bihi hukkan masmuma saboda ka sai kawo wani tulu mai kyau wannan tulun sai ya haɗa poison sai ya zuba a ciki da ya zuba poison din na a ciki sai ya kawo takarda sai ya rubuta a jikin wannan poison ɗin. ya sa hukul jima'i wannan maganin karfin maza ne kasan da haka an kashe mutane da yawa sha maganin karfin maza ya je ya sha ya mutu to abin da ya faru kenan shi sarkin sai ya rubuta maganin karfin maza man talawala minhu kana kaza jama'a kaza duk wanda ya sha wannan maganin to sai ya jima'i sau kaza a dare guda sarkin ya rubuta haka to nan, bayan dan ya kashe shi an gama komi dan ya hau mulki ya dinga bin taskan uban yana duba ko sai ga wani tulu mai kyau kuma tulun sai da aka samu mai na zinari aka zuba wannan guba ya karanta ya ce haba to ga abin da nake ta nema tun dadewa fatana wala minhu kawai sai ya bude tulun na ya kwankwada yana gama sha anan ya kwanta ya mutu kaga uban shi ma ya rama ya sa sarauta musiba ne ba da ba uba falam ya ishi ba da abi cewa su ta tashurin wata shida kawai yayya mawar mulki to da ya mutu kaga uban ya mutu dan ya mutu dama kafin dan ya mutu ya kashe yan uwansa lam yukhallif akhan babu sauran ɗa namiji li'annahu kana qatala ikhwatahu saboda ya riga ya kashe su hirsan alal mulki wa lam zakaran babu sauran namiji wa karihu khuruj al mulki an baiti to ka'idar dama wannan gidan kadai yake da ikon yayi sarauta to zama sai yar sarki ta rage sai yar wannan sarkin wato yar uwar wannan yaro da ya kashe uban ita kadai ta rage ita ce ake kira buranu bintu wai bin kisra ita kadai ta rage don haka ya suka ba ta sarauta a lokacin manzon Allah yana ta dai shine labarin sai iso madina da labarin iso madina manzon Allah yake tambaya da aka ce mar ai kaji kaji ga abin da ya faru ya rasulullah sai manzon Allah yake to wa suka nada kuma tunda duk sun kare gidan ce ai mace ne sai annabi ce ai har yanzu dai an gudu ba tsira ba shine manzo Allah ce an gudu ba tsira ba lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a kaji dalilin ne sa annabi ya faɗa amma ita ta samu mulki shekara ɗaya da rabi kafin ita ma ta mutu to amma dai daga kanta gaba ɗaya ma daular farisa ya rushe saboda manzon Allah ya riga ya mata addu'a ya yi ma wannan daular addu'a gaba ɗaya eh, dalilin da ya sa kenan sahabban manzon Allah suka samu nasara a kai mun gabatar da bayani game da wannan hadisin baya a karatun bulugun maram darasin 123 inda muke magana game da shugabanci game da limanci muna magana a kan limanci don haka in ka dubi duk littafan za ka ga malamai suna kawo wannan hadisi Ka wani misali bayanin alimamu shauka ne a littafin Asailul Jarrar, a mujallar na farko shafin 250 ce. lam yasbut anin nabi har annabi ya gama rayuwarsa ba a taba samu fi jawazi imamatul mar'ati bir rajuli aw ar-rijali fi shay'in manzon Allah ya nada shugabanni manzon Allah ya nada limamai amma annabi bai taba nada shugabanni daga cikin shugabanni bai taba nada mace ba kuma ba a taba samun mace limamiya ba ba a taba samu ba la waqa'a fi asrihi bai taɓa aukuwa ba annabi yana da rai wala fi asirin sahaba kuma kai zamanin sinna bakar umar usman ali gaba ɗaya kulafa'un rashiduna ba a taɓa samu ba ba ma su ba wala fi asirin sahaba gaba ɗaya a zamanin sahabban annabi muhammad matukar sahabbai suna da rai ba a taɓa samun mace ta zama shugaba ko ta zama alƙali ko ta zama limami ba ba a taba samu ba wa tabi'ina min zalika ba shay'in al-imam shaukani ce har zamanin tabi'ai har zamanin tabi'ai to kaga kenan yanzu idan ka hito kace ce ai mace za ta iya zama alkali a mace za a natsa ta limami mace za ta iya zama shugaba to kana dai magana ne a zaman kanka ba dai islam ba wannan ka ne amma in dai ka ce islam wanda ya kawo islam shine annabi muhammad ko mazan Allah ya riga ya gama komai ya isar da sakon Allah ya tafiyarsa baya tsoron kowa sahabbai sun tsaye da gaskiyan sun gama tabi'ai sun yi atba'u tabi'ina sun yi yanzu kai kanka ya waye sai ka ce ai musulunci ba ƙauye ne saboda ka ya kamata a samu wayewa ya kamata a ce mace ta yi shugabanci subhanallah Allah ka tsare mana imani duk mutumin da zai ga kuskuren manzon Allah duk wanda zai ga kuskuren sahabban annabi Muhammad wanda zai ga kuskuren salafu salihi wannan batacce ne da shi da ce ɗan hanyar su guda shine al-Imam Shawkani yace kai ka dawo zamanin annabi Muhammad ma ka duba da kyau ka dubi matsayin mace a zamanin manzon Allah yaya annabi ya shirya masallacin ba ma a nada mace shugaba ba ja'ala sufufahunna ba'da sufufin rijali daga annabi sai maza daga maza sai mata mata sahunsu na baya a zamanin manzon Allah kuma haka har annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya me yasa annabi ya ba mu amsa yake li annahunna auratun mace al'aura ce mace al'aura ce don haka al-imamu ne ce wa atimamur rajuli bil mar'a khilafu ma yufiduhu khilafu ma yufiduhu haza bare a ce maka wai mace ta limanci namiji to ta ina zaka samu wannan hujja daga hadisin annabi Muhammad ko tsarin karantarwansa ko na sahabbai ba za ka taɓa samu ba wala yuqalu al-aslu as-sihha ko ba za ka ce ai asali ai halalci halal ne asali a naɗa mace liman ko a nada ta alkali ko shugaba ba me yasa saboda wannan hadisin da a ce ba a taba samun wannan hadisi mai ce eh, to annabi bai taba cewa komi akan shugabancin mace ba na'am practically a rayuwar manzon Allah bai taba ba mata daman su yi shugabanci ba sai dai su ya su wannan ba shakka akwai wannan amma mace ta shugabanci namiji wanda Allah bai taɓa faɗa ba to idan eh, idan da a ce an dubi practically abin da annabi ya bari to sai zama ga ma maganar manzon Allah shi ka ga ibn hajar ya kawo wannan hadisin anan lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a kaga magana ta kare an samu maganar manzon Allah a hada da aikin manzon Allah ai sunna ta kare ga abin da annabi ya faɗa sannan ga rayuwarsa yadda ta nuna don haka in ka dubi sahih bukhari ma yufidu man uhunna min an yakuna lahunna mansabul imama wannan kalmar da annabi ya faɗa sai ya zama hujja ce da take hana a naɗa mace a matsayin shugaba babu ko shakka a matsayin shugaba imma na masallaci fi salati lirrijali ko a ce mata alƙali wallahi wannan bai dace da tafarkin manzon Allah ba kuma baya ga haka ma ai ya saba ma umarnin Allah me Allah ya faɗa mana a suratul nisa'i aya ta 32 Allah shi yayi mu maza da mata kowane da irin baiwar da Allah ya mar akwai baiwar da Allah ya ba mata ya bawa akwai baiwar da maza ya bawa sai Allah ya ce wala tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd kada ku rika fatan ina ma kun samu wata kyautar da Allah ya fifita wani sashi da shi akan wani sashi haramun ne musulmi ya rika cewa kai ina ma a ce ni mace ne aka halicce ni haramun ne domin kada kamar cin gyaran Allah kenan haramun ne mace ta ce ina ma ni namiji ne aka aka halicce ni sai Allah ya ce lirrijali nasibun mimma tasabu wa nisa'i nasibun mimma tasabna was'alullaha min fadlihi inna allaha kana kulli shay'in alima in ka dubi tafsirin wannan aya kamar misali ta bayanin al-imam at-tabari yace fa ta'wilul kalami ala hadha at-ta'wil wala tatamannu ayyuha ar-rijal nisa'u ya ku maza da mata ku daina fata alladhi eh, faddala Allahu bihi ba'dakum ala ku daina fatan abin da Allah ya fifita sashi akan sashi Allah ya fifita maza ke limanci maza ke alƙalanci maza ke shugabanci sai mace ta ce a ni da ni za a yi saboda ka za a samu kallabi a tsakanin rauna to idan za a samu kallabi a tsakanin rauna ga an shiga abin da Allah ya hana ko la tatamannaw ma faddala Allah bihi ba ala ba'ab. Allah shi ya halice ku Ya ce ya ba da wannan kyautar ga maza to kada mace ta yi fatan samun irin wannan wannan shine bayanin al-Imam tabari shugaban malaman tafsiri allazi faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd min manazil al-fadli wa darajat al-khair wal yarba ahadukum bima qasama Allahu lahu min nasibin kowa ya yarda da irin kyautar da Allah ya masa walakin sallallahu min fadlihi illa dai ku roki Allah falalasta ku roki Allah ya kara muku falalasta in ka duba tafsirin al-Imam razi shine a tafsirul kabir nan ma haka malamai sun ba da dalilai daban-daban kuma babu shakka wannan shine abin da sunnar manzon Allah ta tabbata akai to abin da yasa alƙali eh, ibnu hajar ya kawo shi a bayanin alƙalanci saboda ya nuna maka cewa alƙalanci ya taƙaita ga maza banda mata اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أهيتنا وجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب